wallahi na sani dariya tausaya kike zatar zan miki kishiya soyayyar ta shige ni ta soke zuciya ani da dogare dole mu kare biyar hausa san gidan gobe gobe zo kowa ita ke ni dariya ko na wani zambiya saboda ta iya tuwo da miya baby me and you be like bread and butter baby follow me go make we dey together wallahi kina sani dariya tautaya kike zatar ni zambi kike shiya soyayyar kita shige ni ta soke zuciya ka ni tabe da dogare ta kike zatar ni zan miki kishiya soyayyar ki ta shige ni ta soke zuciya ka ni tafe da dogarai dole mu kare gimbiyar hausa zan zo gidanku